المد وتوابعه menene karantuwa za ka yi ba zan ba eh? me matsalar fi wa makanil abun da za a la'akari da shi abun da za a bada din iwa musanyin da makan al-kaffarati mahallul wal mu'tabaru fi iwadin wa makan makanil kafarati mahallul hinfi wurin da aka karya rantsuwa kaga ba karya ba yi أنا وإن لم يكن محل yamini wala baladul halifi ba nan ne ba amma aikin ne ake la'akari da shi inda kai aiki shi ne za a lura da shi hmm? kai nan ne tambayar to ai shi ne abu ne guda ɗaya an ce wal mu'tabaru ai magana aka fa aka ce wa yushtaratu fil asharati masaki kullum na ce muku idan kuka karatu ko koma baya in ka datsi kai zaka dade baka gane ba aka ce wa yushtarata fil asharati masakin aw al fuqara'i ya kono mimman tazabul al mukaffiru nafaqatuhu ko to shi da ya dawo ifassara wannan da yake al mutabaru fi iwadi abinda ake lura da shi wajen abu da za a bayar ina kafarar nan wa makanil sai za a lura da shi shi abun da za a bayar za a dube shi da kuma garin da abun ya samu mutum na kafarar ai ka ga yanzu misalin a nan inda za ka yi kafara a cikin gari nan ba za ta zama irin kafara a ƙauye ba abun da za a bayar iri ɗaya ne don yanzu in ka fito da masara karɓarta zai bada wahala amma ka fito da shinkafa dan da za ka bada kafaransa to amma a can wani ƙauye ko in ka fito da masara za ka yi da za a yi godiya to ga dole a yi da irin wa'annan saboda kana abu da la'azar da shi mahallul hinsi inda aka karya shi kenan ai wa illam yakun mahallul yamini ko ba anan aka yi rantsuwan ba an yi rantsuwan a wani wuri a ina ka karya ta na za a duba to maqadirul maddi wa tawabi'uhu ko makadirul muddi ne ba maddi ba gurgudun wannan mudu yawan mudu wa tawabi'uhu da abin da biyo bayan wannan mudun da za a bada na kafara Kalar al-musannifu wa nudiba bi madinati ana son in ba a birni bane ba ba a birnin manzon Allah ba kaga makano kenan in dai ba a birnin manzon Allah za a yi wannan kafaran ba to ana son ta ziyadatu a wani nisfihi tun da garin manzon Allah masu tsoron Allah ne kaɗan na isan su subhanallah amma kaga irin garinmu, a mutum ya fara ci yanzu mu duddabi zai isa igala ya yi tsari sai amma da za ka je ka je ka zana wata rana sai ka ci dibino ɗaya ishe ka ci dibino ɗaya ka je ka sha ruwa to ai kaga wa'annan in za a yi kafara wurin su zai bambanta amma wancan mai cin ci dibino ashirin a ce je ka sha ruwa ce na me me na ci da zan sha ruwa Hmm? ai kaga ba za a lura dole a lura da wannan shine za a lura da in madina ne mu yana da isa amma in ba a madina ne ba a kara a wani tsilani ko kilo biyu ko zan amma bi adamin ka ka ban kwasar da su huna هنا ثلاثة نماذج مستحبة للإطعام زيادة في التفصيل والبيان لمقدار المد دت أبودنا وما يساويه أو يقاربه وهي تستحب الزيادة أنا فأيقاري على المقدار أكن يوم يوم مد مقدار مد أهل المدينة بالثلث أباد مود النبي ديدة إبيس أكو عند غير أهل المدينة وهو ما ذهب إليه أشهب وذهب ابن وهب إلى استهباب الزيادة على المد بنصفه جزاك الله wani zai shanya mudun غادي نتكلم sai jika ya kakkaɓe ke kai da sauran an ƙara masa ya ɗebi rage ya sake sha yana ya tashi da shi to kaga wannan aka ba shi mudu nabi ai bai kai ba a ƙara walidalika saboda wannan da sauransu i'tubir al-fuqaha anna aw fil mas'alati laysa lit-tanwi'i ba wai ayi kaza ba ko kaza آآ وانا ايدي تنهكي تيمي معنى بل وإنما هي للخلاف وإلا استهباب السيادة دليل الدهسا أكي سم عيددي أكم مودو على ثلث المد أو على نصفه عند غير أهل المدينة هو أنه ليس عند أهل المدينة آه، آه، ليس أنا Eh, inda ahli madina ta qana'atu ka qana'ati ahli madina ah, wa ai laysa inda ahliha qana'a mutanen garuruwa babu qana'a tare da su ba su da wadatuwan zuci kamar yadda yan madina suke da wadatuwan zuci kai isa mudun nabi da annabi ya faɗi ya haishe su عن suleiman بن أنه قال أدركت الناس وهم إلى وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين إن أنباس أكبارا أو أعطوا مدا من هندة بالمد الأصغر ود أكثني إن ورأوا ذلك مجزئا عنه يا بس يقول يجزئ في الإتعام أيضا badalan min al-muddi abashi haka to alaikum assalam eh eh shine ake magana amma a nan a ƙara a can ya isa hmm? a bai shi ba irin wancan aka kwatanta masu yin wannan sai da suka kwatanta irin wancan sai dai alkamalu lillahi ko ya ƙaru ko ya gaza hmm. a ba mudun mudun lokacin kake fadi a ba ai ba da shi ake kira ba kwata-kwata wancan din dole a nemo wancan a ƙari in ka ƙara ko nawa ka ƙara yana babu laifi eh amma dai asalin abin da ake magana mudu nafi wannan wanda ake cirewa shi ne to amma in ka tashi ƙarawa kana ya ƙara da abin da Allah ya sauƙaƙe maka ka ƙara shi ne kake nufi to haka